cin matan nan ta wace kamar yadda nake gaya mu na sake ta abin da yana damuna so alfarma nake so kai mun daga bangaren ka ka neme ta why because idan kai ka neme ta tunda an san cewa kai ka rabu da matar ka baka haihuwa kuma kai ba dan gari bane kaga you stand a better chance da zaka iya neman matan nan yanzu to once ka aure ta after three weeks sai ka sake ta ni so ni sai in koma in nema aurenta da Allah ka birka daure kai mu wannan abu kar ka damu wannan ba matsala ba ce tunda kai zaka dauki ɗauki ɗawainiyar komai ai sannan kuma tsakanina da kai duk wanda ya fitar da wannan maganar to duka mabi za mu ji kunya kuma ai wannan ba karo na farko ba ne ai an saba ai ko kamanta da gidan sama <laughs> kabir idan na ce zan gaya ma yadda nake ji a jikina sakamakon rabuwa da wannan matar wallahi azim ko bacci ba na yi cikakke abin yana tambaya ta sosai in na nan in dinga ji a zuci ko me nake wallahi yarinyar nan tana faɗo min a cikin ka daure ka taimake ni wannan abin ya yi wannan abin ya yi alaƙa tsakanin ni da kai za ta zama solid sosai da sosai fiye da yadda baka zato da Allah ka taimaka min kabir eh wannan ai ka san mutum ma baka san shi ba amma sai baka labarin gidanka wallahi to yanzu dai abin da zan yi ga adres din yarinyar nan zan baka amma duk da ina da confidence a kanka na san dai bani da matsala dan Allah ya shi try kai kokari ka jawo hankalin yarinyar nan kai winin haɗinta sosai baka da matsala kawai ka sa aran ka kawai an gama komai ok bari in text maka adres din nata kai gaskiya we very happy timina kabir السلام عليكم السلام عليكم Ah, barka dai an lafiya a ah, lafiya kalau da Allah yi min sallama da Sadiya mana idan an tambaya ka ce Kabir ne to A'a, ah, kai kuma na a wanda a kofar gida ce wai mai sallama da sadiya wai Allah ba san shi ba ko kabiru ko kabiru ko bashir yana da yawanci wurin ce tana zuwa ka je ka ce tana zuwa ka je wurin sakon da na ake ka dawo yanzu kin jima baki fito ba wanda dole sai da na tsaya na jira har sai da kika fito me yiwa ka san duk inda nake ina kokarin kammala abin da nake ni na taho gare ka Kai yi min uzuri ko kuma dai kawai ina zumuɗin ganin ki ne ina ga ina sauraron ka ah ranki daɗi tun ranar da Allah ya sa na so maganin ki to tun daga ranar na ji ina ƙaunar ki to amma ban yi miki magana ba saboda ban san yaya tsarin ki yake ba watakila ba kya iya tsayawa ki magana akan hanya haka ne uh, maganar gaskiya daga ranar da na ganki na ji lalle lalle na kamu da sanki har kuma na kwaɗayi da in kasance tare ni rayuwa a tare rayuwa kuma ta har abada a takaice dai uh, kabir yana son sadiya gaskiya na gode Allah da ya yi ni dan adam mai yadda da kaddara da kuma daukan dangana domin ba don haka ba babu wani abu da zai sa na ƙara soyayya ko alaƙa da wani ɗa namiji a taƙaice dai ko ka sani ko ka sani ba na taɓa yin aure kuma ban jima da fitowa daga gidan mijina ba ba na so in ji komai a rayuwarki ta baya kawai dai abin da nake bukata shine amincewa da yardarki kamar yadda ni ma na amince na yarda da ke na kuma yi alkawarin ba zan taɓa juya miki baya ba. Zan yarda da kai kuma zan baka amana na kamar yadda na yarda da mijina na farko kuma na bashi amana ta amma ya zo ya ci amana na daga baya abin da ba na fata ya kara faruwa da ni kenan ina fatan za ka riƙe min amana tsakaninka da Allah. To ai babu namiji mai nagarta wanda ya san me yake yi da zai so ci amanar mace kamar ki mai hankali saboda haka na miki alkawari insha Allahu ba zan ci amanar ki ba wai duk ɗan namiji akwai wannan kalmar a bakinsa ne an taɓa gaya miki shi ne an taɓa gaya min ita ne a baya shi yasa ba zan taɓa mantawa da ita ba haka ne tana iya yi wa ki ji waɗannan maganganun a bakin maza daban-daban amma ba kowa bane yake iya aikata hakan a zahiri maza ai daban-daban ne ai duk na ji bayanan ka kuma zan sa su a mizani zan auna su sannan za mu shawara da inda abu to Allah sa mu ji alkhairi amin ya Allah um, kabir gaskiya aiki ya yi kyau sosai makwa ai na gaya maka in dai magana ce akan mata to ni ba ni da matsala da su saboda ni da kake gani na kan in zuwa musu da abu baki in ce musu fari ne in ɗaura su akan tsari kuma su yarda da haka <laughs> kai kai kai gaskiya ka burge ni sosai amma idan abu ya dore a haka gaskiya kai kanka zaka ji daɗi da bangare na sosai ma eh sai dai kuma a ah, al'amari na gaba dole ne sai mun yi amfani da kuɗi saboda kasan kuɗi da kake ji da gani shine kusan 60 70 <clears throat> na soyayya sannan kuma baya ga haka irin kaman kamala da kuma kalamai da tsari da kuma sufa su cike sauran percentage to ba ka gani a zamani irin na yanzu wanda ba su aikin komai kuɗi ba shi da wani tasiri a gunsu su dai sai dai su samu su kashe shi ai ba sa ba ɗin shi me zai sa ba za a nemi wata hanya ba wadda ba ta kuɗin ba kuma za ta yi replacin ta kuɗin gaskiya dai a wannan karan dole sai mai amfani da kuɗi a cikin maganar su shine maganar gaskiya dai kawai anyway zan ka 100,000 sai a yi gwada shi a gari ko ba haka ba to babu damuwa sai a yi yadda za a ɗan tsara abubuwa su da sauki ba matsala kin ji yadda muka yi da shi ga ni dai na yarda da abin da ya faɗa min kuma ina son shi sai dai wani hanzari ba gudu ba me kenan wallahi tsoron maza nake ji tsoro kuma wani iri da na yarda cewa namiji zai soke a waje a cikin gida ya soke to amma daga baya sai na fuskanci ba haka bane idan ya soke a waje bayan an yi aure komai zai iya canjawa haka ne ki sani fa amma ba fa duka aka tare aka zama ɗaya ba wayansu mazan za su iya son ki a waje a cikin gidan ma su nuna miki so amma ki sa a cikin zuciyarki yana son ki ne tsakanin shi da Allah haka ne to amma menene shawaran ki akai shawara da zan baki ki tsaya ki fuskance shi idan har ya sako miki maganan manya to kin tabbatar da gaske yake idan bai sako miki maganan manya ba to kin san dan duniya ne kawai ki rabu da shi haka ne na gamsu da wannan shawarar da kika bani kuma in Allah da zan yi aiki da ita hmm. to yanzu ke me kika shirya maganar da kika faɗa min ita nake shiryawa yanzu a cikin zuciyana Ni kenan shawarar da kika bani mana to ni gani ne hakan shine abin da ya dace shawarar me kuma zaki nema shawarar da kika bani mana daman na nemi shawarar ne saboda in gani ko za ta fi abin da yake cikin raina na ƙarfi ni zan koma yanzu duk yanda ku kai zan ji ko kuma mi waya da ke to shikenan a hello mutumi akai <laughs> hawa kai ma ka sani tun yaushe na aiwatar tun ranar nan ma na kawai dan dai ba mu haɗu da kai bane ba fa ka fa san na fi son dukiyata akan komai Yaushe za ka ƙaraso? Kana restaurant din? To bari in zo in same ka. Ha, tun yaushe. Tsawar Allah ai babu dan adaidaita sahun da zai dauke ki a nan gurin ai. Saboda me zaka ce haka? Duk dan adaidaita sahun da ya ganki zai ga kin yi kama da matar soja. Kin ga ko babu wanda zai yadda ya dauke ki. Kuma shine kai kake so ka sa kanka a cikin matsala? To ai ni da sauki ai na san me zan ce mishi idan ma ya gan mu. Ce mishi zan yi ke ce mishi zan yi ni malamin islamiyar ku ne. To kin ga dole ba zai dauki wani abu a ran shi ba. To Allah ya sa. Ke dai shigo mota rage miki hanya. Sauran bayanin na muke mun kama hanya. gaskiya dai ya kamata a ce kin samu a a daidaita sauna ki na kai ba ki tsaya akan hanya ki tara taran a daidaita tun da muka shigo motar nan baka bar ni na tambaye ka abin da ya biyo daga titin nan ba amma sai dariya kake kwamin bani ake din kawai dai ni dole sai kin nuna min hanyar makarantar ku kawai to kai yanzu ya gaya maka cewa makaranta zani a ba na san duk ranar litinin war haka kina hanyar makaranta kawai wato ka daɗe kana karantar rayuwata kenan ko haka kawai ma mutum yake ɗaukar lokaci mai tsawo yana karatu bare wannan karatun kuma da zai amfani ni to gaba kaɗan ne makarantar ta ba nisa to a da alama da yakin yi latti bari ware mota saboda kada wani karatun ya wuce ki kawai sai na ji kira daga sama ban taba tsammanin kira a daidai wannan lokacin ba Allah sa dai lafiya Lafiya. To alhamdulillah. Dama ina so ka yi maganar aure a gidanmu duk da cewa ya yi wuri. ga mun daɗe tare. Ya kamata a ce yanzu mun yi aure. Ya dai? Ko ba za ka iya aure na ba ne? Ba ni da burin da ya wuce in aure ki a yanzu haka. To amma abin da ya sa na zama shocked shine ban yi tsammanin matsayina ya kai haka a ki ba ai har ka wuce haka a wurina da Allah da gaske da gaske mana ina fatan dai zaka fito da wuri alhamdulillah alhamdulillah kajiyar da muka da ita kenan. Naji. na je mun gama magana komai mun yi magana da iyayenta sun amince sun bani aurenta um, ina mai tabbatar maka daga bari na babu wata matsala hatta gurin da za ku zauna na tanada ba ka da wata matsala daga bangare na alhamdulillah but kabir ya maganar iyaye da yan uwa wannan a ciki ya arrangement duk ka sanar da su ya wannan na gama komai da komai ai da ka ce min ka shirya ni ma na shirya kuma maganan eh, yan uwa wannan kawai ɗora su yi alayi kawai su samu sun ce. Are you sure babu wani problem da zamu fesin da wani zamu fesin daga bangaren nan? Ah, wata matsala. Ai babu maganar matsala ai. Matsala ai ban shirya tafiya ta da ita ba ai. That's very good. Ai I trust you. Ai na magana. Ah. kabir ya aka yi duk da dai ba zan shiga harkokin ku ba yanzu ka dace ka je can ka samu amaryarka kana ga bai wuri ba yanzu ko kusa bai yi ba tun da za ka kai amaryar nan kuma haka ne ba ni ai gaba ɗaya matsalar ma a gaji nake ne wani bacci bacci nake ji ni za ka ciwa fuska me na cin fuska a ciki dan dai kawai na ce ina jin bacci shine cin fuska amarya sati uku ai ba amarya ba ce ko dai ta kwana ɗaya ce yanzu ka ga yanzu na tashi daga nan sai na je na yi wanka tukuna na samu nutsuwa kafin ƙara satin nan Salamu alaikum. Ai, buɗe fuskar nan. ji ni shuru ko? Wallahi, amma dai ina fatan lafiya ko? Lafiya, lafiya amma ba kalau ba. Lafiya amma ba kalau ba. To, me ya faru? Wallahi na gaya miki ana tahowa ne. An ɗebo kin san irin wannan guje-gujen da suke in an dako eh, in an zo rakiyar ango ko kuma dako amarya babu kyau wallahi saboda akasari zaki samu a nan ake mutuwa. Wallahi na gaya miki kawai wutin Ibrahim Bala suka wuntsina da su Yunusa. suka wuntsila rami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya aka kenan ina fatan dai ba a rasa rai ba ah, babu ba a rasa rai ba babu eh. wanda ya mutu amma dai an ji jiki eh. saboda ibrahim bala da shi da yunusa ne ɗaya bangare haka haƙarƙari ɗaya kuma eh, ya kokkuje a fuska to shi ne da muka bi muka kai su asibiti tukuna sai na ce wa sauran abokanan kawai kowa ya wuce gida ni barin da ya karso ni da ya zama dole a kaina to eh to gaskiya ka kyauta Allah ubangiji ya kiyaye gaba wallahi ka dace da kuma ɗan abokin gaba ne wallahi na manta ban so ɗan abubuwan shaye-shaye da za a sha ba ba kuma ai hankali ba a kwance yake ba eh, na manta kayan shaye-shaye na manta ban tafi da su ba yanzu dai kinga a uzurce nake ne na gaya miki bismillah bismillah bismillah an san ni fa a uzurcen shi in ba nake ji wallahi hidima na mutane kwata-kwata ban samu wani ci abinci ba ni na rawa yake yi wallahi yanzu za mu ci ba ki da ɗan yaji yajin amarya aka faɗe shi da shi hmm. wallahi sai ga kaki shanye wani jammacin na shigo kai kai kai kai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hmm. ko an baɗe shi da yajin amarya <laughs> Ya haka to. Ruwan wankan na haɗa maka je kai wanka? To, ok ta. Ya maganin abinci kuma? To, abinci ya zama daji ne? Saura kaɗan, ya kamata dai mu je ka fara yin wankan tukun. Daga baya sai a ci abincin. Na mhm. <laughs> yau ta ban tambaye ki ba. Mhm. Ƙawayenki. Eh. Allah ya sa dai ba su ji haushin abin nan ba a'a ba su ji haushi ba ai sun kira na ma ne musu bayani suka ce maka Allah ya kiyaye Allah ya kyauta amin amin amma dai fa mun kafa tarihi na ne ba bari dai ga mun kan tukuna zan baki labari can da su tare holar shubu Assalamu alaikum. Ha? Ba dai har ka gama shiryawa ba. Na gama. Ka ga inda kai kyau kuwa? Amma sai dai na ce gyaran ka abu ɗaya. To menene wannan? Hular kanka ce ba ta yi min ba. To. Ina zuwa. kai ya ka gani ka gani ta yi maka kyau kuwa yar da ni ka fito ka yi dos abinka Allah to ai ke na yi wa'adan ai ƙwarai da gaske to ni zan tafi kada in makara gaskiya dai kan jakarka yana falo na kaiwa Ka fi son cin abinci da hannu ko? <laughs>